mina shaitanin rajim bismillahir lillah! rahim alhamdulillah wasalatu wassalamu ala asharafil mursalin nabina muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'du allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana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 muna da cikin wannan risala a tauba wanda dama in ba ku manta ba kusan abu uku ne muka ce littafin yana ɗauke da shi wannan dai za a yi magana a tauba lil harith bin asad al-muhasabi sannan kuma mu tauba lil imamin nablusi sannan kuma wasu daga cikin rawa na kisa sita'ibin wanda su ne yanzu muna ta tafiya da cikin wannan kashin ba mu kai ga waɗannan ba yau za mu yi magana kan fadlul mubadarati bi tauba wato falalan yin saurin tuba an ce mubadara shine gaugawa nan take mutum ya gano ya yi ba daidai ba ko kuma ya yi hukunci da yanda aka yi na cewa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu bayani a cikin hadisul qudusi ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum lalle ya ku bayina innakum tukhti'una lalle kuna yin kurakurai bin laili wannan ha dare da rana to ashe kaga kenan ba ma sai ka nemo ba kuma sannan in ka kalli magana ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul bashariya shine wanda yake ya kai matsayin maqamul ubudiyya kenan matsayin da duk bawa zai kai na kololuwa na ƙarshe wanda zai kai kusa da Allah to manzon Allah ya kai wurin to amma fa shine yake adda yana cewa Allahumma gfirli wato Allahumma li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni to ai kaga daga nan wa zai ce kuma bai laifi ba ma nabi da kanshi yana wannan yana tuba sannan sayyidina abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi duk cikin wannan al'umma da an cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ba ta biyu shine sayyidina abubakar to kuma shine ya zo ya tambayi manzon Allah ya ce ga ya man abin da zan riƙa yi ina yin istighfari in na gama sallah ya ce ka ce allahumma gfirli wato menene ma ku tuna man mana allahumma gfirli da allahu yawwa allahun inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta fagfirli fa an ta gafuru wa wurin hatsi da ka ce la ilaha illa anta ko to abokan shi ne. na biyu a cikin wannan al'umma sannan wani wurin ya ƙara ce man gaya ma abin da zan rika faɗi tasbihi na ya ce in ka tashi da safe ka ce allahumma fatirar samawati wal ard alimal ghaibi wa shahada rabba kulla shay'in wa malikahu sannan menene ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitan wa sharakihi ko ka ce wa shirkihi ko wa sharakihi ruwa ya biyu ne in ka ce wa shirkihi daga shirkansa wa sharakihi daga tarkonsa kana gudun sharrin shaidan da shirkan shi kada ya saka ko kuma wa sharakihi tarkon shaidan din sai ya ce idan ka faɗi wannan da safe an gafarta ma zunubanka gaba ɗaya idan ka faɗi da yamma an gafarta ma zunubanka gaba ɗaya in ka faɗi lokacin da zaka kwanta an gafarta ma zunubanka gaba ɗaya kenan kaga so uku zaka faɗi ka faɗi da safe ka faɗi da yamma da safe bayan sallah asuba da yamma bayan sallar la'asar da daddare sadda za ka kwanta ya fito to ashe kenan wannan yana nuna mana kawai mu nemi hanyar da za mu tuba kawai zuwa ga Allah baraka wa ta'ala domin in waɗannan jigajigai na al'umma ko ko shugaban duniya gaba ɗaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin waɗannan za a ce yayi dan ya karantar da mu kuma sannan yayi a matsayinsa na bawa ne shi ma ya yadda shi abdullahi ne rasulullahi ne shi sallallahu alaihi wasallam ya fito ko sau da aka wannan shi abin da za mu kalla falalan yin gaugawa wajen tuba rashin tuba musiba ne tuba magani ne maganin mi maganin zunubi zunubi yana da magani idan an yi zunubi komin girman shi yana da magani maganinsa a tauba shi ne tuba ya fito to ga sunan yanzu za mu tafi a gurguje ga hadisai nan da za a jero a wannan babi malamai sun yi ta magana wani wurin suka ce nadamu tauba kawai nadama ma kawai kai nadama kan me yasa ne kaza na cuci kaina da ban yi ba nadama tuba ce sannan wani wurin aka ce a yi min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu wanda ya tuba in yayi zunubi kamar ma bai yi ba bane saboda aka tuba tana da matukan muhimmanci sannan wani wurin aka ce laisa ahadun ahabba ilaihi almadahu min Allah babu wanda ya fi son a yabe shi kamar Allah tabaraka wa ta'ala to lokacin da kake jinjina kalmomi na tuban nan Allah ya, sani cewa ka nuna ba ka da kowa ka yadda kana da rabbu ka koma zuwa wurin shi kana tuba Allah na son wannan laisa ahadun kuma aghyaru min Allah aka ce wato saboda haka aka ce ko ba wanda ya fi Allah kishi min ajali zalika haram alfawahish saboda haka Allah ya haramta alfasha to lokacin da kake tuba ya alfasha ce ba ka so wanda kai ba daidai ba ma kana nema ya fi ma ya fito ko saboda haka mu kalli waɗannan hadisai ban shiga ciki ba ni wannan nawa ne kawai nake faɗi to yanzu ga na malamin nan hadisai amma azbi ne jabalin radiyallahu anhu qala qala qultu ya rasulullah ausini mu'az bin jabal kun dai san matsayin mu'az bin jabal shine jijjigen da aka ce zai tashi ranar kiyama da tuta ma a hannun shi wasu mutane na biye da shi annabi yana cewa yo nan wajen ya mu'azu ga mu nan kaga maimakon wasu ana korasu saboda wasu yukoci ake ku taho ga ma ku zo kawai ya ce kai man wasiya wani abu da zan rike wanda zan rika tunawa ko da bayan baka nan qala alayka bi taqwallahi Ya ce ina maka umarni da ka ji tsoron Allah iya gwargwado ka ji tsoron Allah duk iya yadda kake iyawa fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u saboda aka yi kokari kowa ya ji tsoron Allah kun san dai takawa mun sha faɗin ta ba ɗaya ba su biyu ba ana maimaitawa a taqwa huwa al-khawf min al-jalili wal amalu bit-tanzili war rida bil qalili wal istidad li yawmir rahil kullun kana jin tsoron Allah kana aiki da abin da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kana gamsuwa da abin da Allah ya hore ma ba ka hankoro kai ta hangen na wani ka gode ma Allah matsayin da kake sannan bayan haka nan kuma wal isti'dadi li yawmir rahil ya zama kullun kana shiri saboda ranar tafiya wannan tafiyar da take gaban mu ya zama na kullun muna shiri kanta wannan shine taqwa sannan wadhkurullaha inda kulli hajarin wa shajarin ya ce ka ambaci Allah a lokacin da ka gitta kusa da kowane dutse ko kowace itaciya wannan hadisin idan ka koma can imamul munzari ka ci ba cikin at-targhib wa tarhib shartin su da aka yi masa wanda imamu tabarani ya ruwaito kamar yadda gashi can kuna gani a kasa bi isnadin hasanin illa anna ata lam yudriku ma adhan sai dai wannan wajen abun nan ne to cewa suka yi wannan da aka ce wajen kowane dutse kowane itace to ai duk inda ka bi za ka ga dutse ko za ka ga itace ko babba ko karami duk ta inda ka gita wannan sai suka ce kawai abin da Allah yake manzon Allah yake nufi ka rika ambaton Allah kowane hali kawai duk kowane hali domin da inda ya haddasar da kaga ya za ka ce subhanallah ko inda kaga ya za ka ce alhamdulillah to ai kenan koyaushe za ka yi ta yi saboda haka kenan ana nuna ka yawaita ambaton Allah duk lokacin da ga wannan ko kuma ka ga wani abu da ya tuna ma da halitta Allah to ka ambaci Allah wannan wurin wa ma alimta min su'in wa ma amilta min su'in fa sannan duk wani abu da kai mara kyau to ka kirkiro tuba nan take da kayi wani abu ba daidai ba ka gano kayi kuskure nan take yi kokari ka fitar da tuba wannan wurin saboda haka wasirri sirri wal alaniya bil alaniya sannan bayan haka nan suka ce ma'anan asirri sirri. lokacin da kai wani abu ba daidai ba Allah ya rufa ma asiri to kai ma ka tuba a asirce a wannan lokacin da kai abun nan kada kowa ya sani yadda mutane ba su sani ba to a wannan lokacin shi ma tuba tsakaninka da Allah kada mutane su sani idan kuma kai wani laifi alaniya a ɓoye a bayyane a gaban mutane to kuma ka bayyanar da tubanka kuma gaban mutanen su san ka tuba kamar jiya da na ce malam sani ka san na sani ya ce ka na bari kwa gama nan ta <laughs> to ko shi wancan in ka kalli asalin kalman ai ai alfashat ce ta guda daga yadda hausa suka yi karin magana tunda an ce wanzami ne ya gano wani yana mai magana da mata ko ko yana zuwa wajen matan shi yayi shuru ya kyale shi to kuma shi ke mai aski saboda haka ranar nan da ya zo mai aski ya sa aska a hancin nan sai ya ce ka na sani shi kuma ya ce kasar na bari to in ko ka gaba haka sai farki hancin don kawai tun daga wuka a cikin hanci ya ce to kasan fa na sani shi kuma ya ce to kasan kuma na bari ta kaga daga nan mike na <laughs> tuwa tuwa ko to da haka abin da ka san kana yi alaniya wanda har ka kai ga ka bayyana shi an san aibin ka kai to yanzu kuma sai ka fito alaniya kuma ka nuna ma mutane abin nan farka yadda da shi yanzu ka bari watakila wani ya ce to kuma me ya kawo haka haka yake domin ka duba imamu abul wannan abul hasan al-ash'ari yayin da ya shahara a matsayin shi mutazili a ne shi dan mutazila abun nan da na a yan a sha'ira ne lokacin da ya tuba ya bar wannan tashin farko abin da ya yi sai ya je masallacin garin babban masallaci ya hau kan mimbar ya ce ya jama'a ya ce na san kun sani wanda suka san shi suka ce sun san shi wanda ba san shi ba kuma suka yi shuru ya ce to ina so ne in bayyana maku tubata da wanda ya sanni da wanda bai sanni ba don ku sani to wanda bai sanni ba kuma ya sani ni ne wanda ya shahara wanda ake ce ma abul hasan al-ash'ari wanda shi ne shugaban ashayira a wannan ba kamar shi a wannan lokacin saboda haka sai ya tube alkyabbar da yake sanye da ita bisa riga shi ya tukuikuye ta ya ce kun wannan rigan kun wannan alkyabban yadda na tube ta haka na fita daga cikin wannan kungiya ta ashayira shugabancin nan yau na fita daga ciki ba ruwa na da suna dawo akan abin da ahalus sunna suke wal jama'a ya ci rigan nan ya ce yadda kuka ga haka ya jefar da rigan ya ce haka na jefar da wancan rayin ya kaga wanda ya gani ba zai ji wannan abun babba ba banda wannan sai ya koma kuma ya ce waɗanda kuma ba su gani ba ba su ga yadda zai jefar da rigar ba ai mu ba mu gani ba ko sai ya ce bari ya rubuta littafi shine al'ibana sai rubuta littafi akan ya yadda wannan tunanin na shiga sabon tunanin ya rubuta al'ibana kuma da aka zo littafin aka karbe shi har sai da aka masa sharhi na taba fito da shi mujalladi biyu manya manya sharhul ibana to wannan ke nuna ya bar wancan tunanin kwata kwata kuma jijjige ne daga cikin jigajigai domin da aka zo cikin hadil arwa kamar yadda yin Allah ya mana tsawon ne za mu karanta ku gani da ya zo wajen bayanin aljanna ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala cewa ya ba wanda ya sifanta aljanna da sifofi irin wanda yake in ka shiga wurin sai kama rude saboda tunanin abun nan kamar imam abu hasan al-ashari saboda haka yanzu sai mun dauko maganan shi ya dauko maganan ya zube a cikin hadil arwah ya fito ko za mu gani insha Allah ko kuma miftahu daris sa'ada ya yi bayani akan wadanna ce aljanna saboda haka shi abin nan ne to kun ga nan ba yayi yi alaniya bil alaniya ba yayi abu a bayyane har ya zama shine shugaba to kuma yanzu ya fito a fili ya bayyana wa mutane matsayinsa ya yadda wannan tunanin saboda haka wannan shine abin da ake nufi in kuma mutum yana son ƙarin bayani ka je ka duba in ma ka sa hadisin nan yanzu kawai ka ɗaukai ka je ka zuba shi a cikin abin nan saboda ya shahara kuma ana magana kan shi kana sa shi a google za ga ya fito kuma zai fitan maka da littafin sharhi sai ka gaji sai dai ka kwana aiki yau kawai kana so yau ka kwana research yana nan zai ɓaran ma zuba ma hadisin gaba ɗaya ya taimaka sharhin malamai a kai maganganun da malamai suka yi saboda haka wannan shine dan dai abin da ake magana nan babin tuba kada mu tsawaita da yawa وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النادم ينتظر من الله الرحمة yace wanda yake mai nadama to ba abin da yake jira daga wurin Allah sai rahama kawai domin shi ya riga yayi nadama wal mu'jabu yantaziru al maqt shi ko mai jiji da kanshi yana jin shi wane ne yana ta zunubi bai tuba ba ba abin da yake jira sai azaba wa alamu ibadallah ku sani ya ku bayan Allah anna kulla amilin sa yaqdumu ala amalihi kowa akwai ranar da zai zo ya ga aikinsa kowa aikin da ya aikata zai zo ranar da zai anshi abunsa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun kowa zai ga sakamakon aikinsa wannan wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka tabaraka wa ta'ala baya zalunta komi baya zalunta kowa baya zalunta kowa kowa zai ga sakamakon aikinsa wala ya kharuju min ad-dunya hatta yara husna amalihi wa su'a amalihi ka Allah ka tsare mu kuma ba wanda zai fita daga duniya a anshiransa lokacin da mala'ikun nan za su sauka ba wanda zai fita daga duniya har sai ya ga kyawawan ayyukan sai ya ga munanan ayyukansa shi da abin da muka taba karanta a cikin wannan littafin ala ayi halin ta mutu kafin mutum ya mutu sai ya san matsayinsa zai dace ne ya sani bai dace ba ya sani kuma ba yadda za a dawo balle a gyara wani inna malamalu bi khawatimiha kun gani ko ayyuka kawai da abin da mutum ya cika ne na ƙarshe in mutum ya cika da alkhairi alkhairi in ya cika da sharri ran nan an shiga uku Allah ka tsare mu shi yasa ake cewa al'amal innamal a'mal wa innamal a'mal bil khawatim ayyuka nan shi ake so sai ka ce za a rada Allahu bi abdihi khairan ko bi abdan khairan asalahu au ista'malahu idan Allah ya so bawansa da alkhairi ista'malahu ko kuma istasalahu aka ce ma'anan wannan kalmomin su ne gab da zai mutu lokacin shekarun shi saura karkiris su kare sai Allah ya buɗo mai hanya alkhairi ya buɗo mai wani hanya na tuba hanya na nadama sai ya hau bisa ya fara tafiya 'yan kwanaki kaɗan sai Allah ya karbe shi wannan husnul khatima kenan muna roƙon Allah ka azurta mu da husnul khatima mannika wa karamika wa fadlika innaka waliyu dhalika wal qadir alai dan mutum ya samu husnul khatima magana ta kare shikenan an samu kyakkyawan karshe Allah ka azurta mu da kyakkyawan karshe yace wal laylu wan nahar sannan kuma ku ji ya jama'a dare da rana mawtiyatani kaman abun hawa ne su mun sha ganan nan ko jiya yi wannan magana na aka dare da rana kamar wani abun hawa ne a taka a yi tafiya fa'asinu saira alaihima ilal akhira to ku kyautata tafiya a kansu zuwa lahira kowa ya samu cikin dare ko cikin yini ya zama na yana amfana da abin da zai taimake shi a lahira hadaru taswif sannan kuma ku kiyayi cewa zan yi dai nan gaba sannu sannu zan yi da sannu ka tuno da alkhairi maimakon ka yi yanzu sai ka ce bari a bari sai gobe ko a bari sai jibi in ba ya sa'a ba jibin ba taka bace ko kuma wanda za ka yi ma alkhairin shi kuma ka nemai babu ko ko lokacin da ka ga mutuwa ka rika cewa a ba wane kaza a ba wane kaza a lokacin kuma bai da bukata ya riga ya wadatu shi ma kai kuma yau gashi za ka bar gidan nan ko kaso ko kaki na ka duk lokacin da ranka ya zo ma da alkhairi cewa ka yi to aikata yana daga cikin alaman halaka dogon guri da taswif taswif shine saufa af'al shine taswif din shine saufa ka rika cewa saufa af'al gobe zan yi ko ko sai nan jibi zan yi ko sai gata zan yi kuma na sha gaya muku shaidan da wannan in dai kuɗi gare ka kana cewa za ka yi kaza ina tabbatar ma ba za ka yi ba domin shedan sai ya ta ƙara turo ma wasu hidimomi ya turo ma wasu matsaloli kai ta ganin bari dai kawai akwai wasu kuɗin in sun zo ka yi shikenan sai ka ji hankalinka ya natsu in ka tuno ka yi sai hankalinka ya tashi in ka tuno kada ka yi sai ka ji ka natsu to shikenan sai ya hana kai kuma ba a san yaushe za ka kai ba ko riga ce kai niyan ba wani ta jikinka kaga ka ga wani yana da bukata in ka isa gida cire ta ka bashi wallahi ba sa aka yi ba ta yi sati ɗaya wurin ka sai ka ga duk tafi rigunan ka kyau ya kace bari ka dan ƙara ko <laughs> alhaji ba ka ce haka ne ko ka gani ta ka gani alhamdulillah da abu wallahi malam haka abun yake iri ga wani lokaci zaka ce bari dai ka wanke kaga in ka wanke in ba ya sa'a ba ka zo ganta cikin jerin wanki sai ga duk tafi su kyau sai ka ce bari dan ƙara dai so daya bari dai dan ƙara so daya in ba ya sa'a ba sai kullun ka ga tafi kowace riga ai ga kai ai wannan ita ce tafi ta ma fi ma kyau to balle ka ga mata kana ca za ka ba da ta ce tab ai duk kayan ka ba wanda tafi ma kyau irin wannan ni ita take burge ni to ina ruwanki da ita in ta ga ko gaggu ka zo kana ta ɗiba kana ta ɗiba ka nan naɗo za ka sa a leda ta ce ina za ka kai su ina za ka kai su ce ah wata ta ce ma wai an kwashe mata kayan gida in ba ita ɗaya ba ce ta ce wai ya za a kwashe kayan gidanta a kai wani gida naki ne da rigima to shi kai kana zuwa ka buɗe akwatinta ne ka ga nata ina ruwanka da nata to amma ita naka nata ne wai kayan da ta ka sa a leda ka sa a leda ka sa a leda ta ce idan za ka kai su ah zan yi abu da su ta ce a wa za ba in dai ma ba da za ka yi nima ina da wanda zan ba ka ji fa to ba da naki mana haka fa ake wannan rigimin a shiga hurumin shiga hurumin wani ne ba ba daidai ba ne haka kowa ya san inda matsayinsa yake ba hakkinta ba ne a nan wurin hakkinka ne kayanka ne ba nata ka taɓa ba amma ta ce sai ta ji inda za ka bada kai kuma kana so kai aiki sirriya to wani ma an ga mata wani ya gaya mana nan wurin ya ce wai matan wai kawai ta ce wai ba ta gari rigar wai ina ma rigar waccan ta yi wata ma in ta ji za a bada ta ɓoye su kuma me yasa za a bada su wai sun fi ma kyau ce wallahi duk kayan da sun fi ma kyau ce to ai tun da Allah ya sa sun fi man kyau ashe su ya kamata in bada kenan mafificin abu ai shi ya kamata in bada ta ce dab mina to tafi can gidan ka ɗiba banda nan gidan kuma kayan ka ne ka ta wutan gidan ka ɗiba naki ne a ka ji rigima haka ake shiga hurumi wai wani wai har sai ya zo wai ya je aske gemu kwalkwal ya bar fuskar shi wai an tambaye shi wai sai ya ce wai matar shi ba ta so matar shi ba ta so a jikin ki yake a ke yanzu sai ya ce ki je ki kwarya molo a to kowa da <laughs> la ta li makhluqin fi ma'siyatil khaliq aka ce ba a yi biyayya ga wani abin halitta wajen sawa a ce kai baka aske kenan eh muna jin ka eh eh ka eh to inda da dubu hamsin din kuma fa sai a yaya to ba haka ya kamata ka ce mata ba ba daidai ba ne nuna mata addini ne ya sa ka haka nan ba kuɗi ba ne a ai ba ka sani ba daidai kai ba ai ita in ta ce da ita ce ma ta ce za ta baka kuɗi abin da ya kamata ka ce mata wannan gemun ko nawa za a ban in dai saboda kuɗi ne ba zan aske shi ba saboda wannan gemun biyayya nake manzon Allah ba a bani ko kuɗi saboda in saki biyayya ga manzon Allah kaga ka maida ta addini amma ita yanzu a wasa ta ɗauki magana yanzu da kai mata haka kuma kana nan wata ran za gwada ita ma ta yi ma wasan ta samo kuɗi ko na ajiya ne sai ta ce to ga dubu hamsin aske gemun yadda ka ce kaga wasa ya ci gaba kenan to amma ka nuna mata kai ba wasa bane yanzu duk abin da ya shafi shi'ar na musulunci na shari'a na manzon Allah to ba a wasa da shi in mutum ya yi ma wasa da shi sai ka karantar da shi ka ce mai ba haka bane wannan matsayinsa ba haka bane wani ba za ka ga ya kasa wandon ka iya idon kafa ba sai ya ce maka yana da yajin to kuma sai ka fashe da dariya ya ce ma wai yana da sauran kyallan ka zo ka kara tun da yadin ne bai ishe ka ba shi yasa kai daga to yana da sauran yadin ya baka ka kara sa ya ja kasa to sai ka fashe da dariya sai ka nuna mai ba rashin yadi bane yasa biyayya ce ga manzon Allah ta sa kaga ka tafi ka tafi duk abin da ya shafi Allah ko shafi manzon Allah ba a wasa da shi an gama wasa so in ta ce ma haka nan ko aka ce ma haka nan sai ka ce a'a ai wannan ko nawa za a bani to ba zan bata shi ba saboda wannan da larura ce ta samun in kika gana aske shi to wata larura ce da ba yadda zan yi kuma Allah ya san larura ce ko mutane ba su sani ba Allah ya san larura ta sana aske to amma in ba wannan larura annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya taso da gemun nan ya fito mai bai taba aske shi ba har yawa duniya to saboda bai zan tsacin aski kaga daga nan an karantar da ita ce ta san matsayin abun ba wasa bane kuwa to kuma ma nan na gaya maku matan madina aka taba cewa suka ce aka ce menene ya fi kamala a wurin namiji a wurinku suka ce mu gan da gemu suka ce rashin kamala ne ga namiji ba shi da gemu in dai yana suka ce ha akwai wani ma wanda gemun bai fito mai ba ko ta ina ya cika suka ce amma gemun nan suka tuna bai da shi su to san shi to amma akwai larura ta sa baya da zakai ka bar shi saboda wata kuma maslaha kaga wata maslahan kuma sai a kaddamar da ita akan wata amma haka nan kawai lami lafiya lau matarka ta ce kawai ka aske wai dan saboda ita ba ta so to jikinki ne ko ba kya son gemun ki ban mai gemun ki tafiye ki wani wuri ki a wuri banda bai da shi ba shikenan ba a dole ne wani ya taba zuwa da gemun shi kawai tun daga neman aure sai matan kala biyu ne wata ita da ta nuna ya je aske gemun su daga na aka bata ta ce ashe kenan ta umarce ma wani abin da ma bai kamata ba yi zai tun da aske gemu saboda maganar ta wata kuma ita ta ce mai waya aske gemun ya je kuma ya aske ina gemun kai ce wadda zai aura ba ta so kuma wata sunna ta fi wata sunna shi ya ɗauki sunna aure akan sunna gemu saboda abin ra'ayinsa ne shi kaga wannan matsala ce ba a wasa da addini fa innal mauta ku ji wahdharu taswif ku kiyaye cewa za ku yi abu in an jima ko gobe kayi kawai yanzu fa innal mauta ya'ti bagtatan domin mutuwa tana zoma mutum ne a yayin da baya zato a sadda baka zato akwai wanda zai iya zuwa ya zo mutuwa sai a sa mai rashin lafiya kaga zai jima a jikin shi akwai alamomi akwai wanda lafiyar shi lau yanzu yanzu za a rabu da shi da safe a cakai shi makabarta wala ya ahadukum bi hulmillahi azza bi lahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya kuskure ya rudu da hakurin Allah tabaraka wa ta'ala kaga kana ta yin awa na kyale ka kana ta yin abu ana kyale ka ka ji shuru to kada ka rudu ka dauka cewa ba za a yi komi ba fa innal jannata wan nar aqrabu ila ahadikum min shirakin alihi domin aljanna ko wuta ta fi kusa da ɗayan ku fiye da hancin takalminsa shine shirak na alihi hancin takalmi wannan da kake sa kafa in ka sa silifas hancin nan da kasa to aljanna na kusa da mutum ko wuta na kusa da mutum fiye da hancin takalminsa kenan kaga da kayi aiki wanda Allah ya karba nan da nan sai aljanna in ko ka saba yanzu yanzu na mutum zai zabta wuta Allah ka tsare mu ya fito ko so da ka mu daina rudu kawai in abu ya zo ma a rai kawai na alkhairi yi kuma Allah bai taimake ka ba to shikenan abu na uku ana bi hurairah radiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce man kana li akhihi mazlama min irdin aw malin falyatahallalhu qabla an yu'khadha minhu yawma la wala dirham fa in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa ya lam yakul lahu amalun salih ukhidha min sayyiati sahibihi fa ju'ilat alayhi adana Allah wa jarana manzon Allah ya ce duk wanda ya san yana da wani abu na zalunci da ya zalunci dan uwansa na mutuncinsa ya taba ya ci mutuncinsa aw malin ko dukiyarsa ya dauka falyata hul yau to ya nemi ya yafe masa tun a yau yau yau din nan ka nemi ya yafe ma yanzu wannan inda mutum ya san shi zai zalunci wani ta mutuncin sa irin wannan kidnapping naki a ci mutuncin mutane a ci 'ya'ya mata a ci mutuncin ma mutum a ce sai an kawo kuɗin da shi da kan shi da iyalan shi ba su taba ganin kuɗin nan ba ce sai an kawo akwai rashin mutuncin da ya fi wannan da zaluncin da ya fi wannan mutum a kama shi yana cikin gida a kai shi cikin daji ta kwana ba kaya ba komi kaya sun yayyage in ana ruwan sama ruwan sama ya masa duka a wulakanta shi kuma dan uwansa dan adam bane jinsihi bane jildatihi ha ba mala Allah ka shirye da mutanen nan su ne wannan banna min irdin ay min namalin falyatahallalhu al-yawm ya nemi ya halatta masa yau min qabli an yukhadha minhu tun kafin ranan da za a karbi wannan hakkin daga sa ko yana so ko bai so ya biya yanzu ko ya yafe ya nemi a yafe masa yanzu tun ba kai ranar da za a karɓa daga wurinsa ba ranar da kuma yau mala dinar wala dirham ranar da babu dinari babu azurfa babu wannan babu wannan fa in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu idan yana da aikin kirkiran nan sai azabtara daga wurin kawai gurgurda yanda ya zalunci mutane bi qadari mazlamati gurgurda yanda ya cuci mutane wa in lam yakul lahu amalun salihun in ko bai da aiki mai kyau ukhidha min sayyi'ati sahibihi faju'ilat alayhi sai a ɗauko kyawawan ayyukan wanda abin nan ba ko miyagun ayyukan wanda ya cuta sai a lafta masa kawai sai a koma ce to da ba lada da za a ɗiba a bashi yanzu bari a ɗebo zunubin shi da yi a dinga lafta ma sai an gama an gama an an zo ba ya nan daga nan sun matsuri hafin na sannan a ɗauki mutum a wurga shi wuta bai da komi to wanda ya shiga wuta ba sauran aiki ba komi shekara nawa za a iya fita kenan ba komi fa na aiki an kwashi Allah ka tsare mu don haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu duba abin da ya shafi hakkin Allah ne mu tuba abin da ya shafi hakkin adamiyun ne na dan adam ne namiji ne ko mace na mutuncinsa ko na wani abu mu nemi a yafe mana mun ma ba daidai ba mun ma zalunci ko mun zalunci wani kuma wannan zaluncin ko a ina ne ka yi shi kakkace a ko wani wuri inda babu abun nan ba nan ne wurin yafiya ranar da aka je lahira mutum ya san yana da kaya wurin wani yana da hakki wurin wani ba yadda za a iya yafe wannan haƙƙin saboda ranar kowa neman abin da zai tsire yake yi to ya za a iya baka neman ƙari ma yake da zai samu to shine zai ɗauki wani abu ya ban ma nan ma na hudu ana bi huraira radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah ya ce badiru bil a'mali saban ya ce ku riga ku yi gaugawan ayyuka wato guda bakwai kafin wasu bakwan su faɗo maku ku zo ku yi abin nan ba ku riga waɗannan ayyukan ku yi ƙoƙari ku tsere a kan waɗannan abubuwan ku riga abin nan bakwai da za a gaya maku. abin da nake nufi ku yi ƙoƙari ku yi ayyuka ku riga waɗannan matsalolin bakwai kada su zo maku su tara ba ku aiki ba kafin waɗannan bakwan ku yi ƙoƙari ku yi aiki shine badiru ku yi gaugawa ku riga waɗannan ayyukan ku riga da ayyuka ku aikata ayyuka ku riga waɗannan bakwan ya fito ko ziruna babu fa abin da kuke jira da zai zo nan gaba illa faqran munsiyan sai talauci wanda zai mantar da ku ya mantar da ku Allah ko ya mantar da ku ma duk halin da kuke ciki to kafin ya zo ya abin da ya cancanta ko dai ka zo ka shiga cikin wani talauci da kana da kuɗin yanzu su kare ba kai komi ba yanzu kuma ka koma ka ruɗe ba kama san inda za ka saka kaga san ne za ka yi aiki ko lokacin kafin wannan ɗaya kenan auginan motsagiyan ko kuma ka ƙin aiki wadata ta zo wadata da za ta halakar da kai kuma a talaucin ba kai ba ka ce sai ka samu kuɗi ka samu kuɗin kuma sun haukata ka ko ka samu mulki ya haukata ka ya fito aw maradan mafsidan ko ko ka samu wani ciwo da zai zo ya rugurugu da kai ya hana ka aiki akwai wanda za a zo ya samu wani rashin lafiya kawai sai ya daina magana to lokacin da ƙi yin askar kaki karatun alkur'ani yanzu harshen ka daina magana to da za ka yi kama da ka yi ta yi fa kafin lokacin da dama ka saba ko da yaushe ambaton Allah kake ta yi ba kullun kana ambaton Allah kullun kana ambaton Allah kullun kana karatun Qur'ani sai yau ka samu rashin lafiya ka kasa magana ba ka yi ba da to ba ka yi ba yau sai ga ciwo ya zo ya hana ka ya bata gabobin koko idon ka ne ba abin da kake kallo sai sikirin din tv sai sikirin din kwamfuta gaba ɗaya idon ka bai kallon shafin ƙur'ani sai ka makance to ya za kai kuma ka san dai kowa ya sani nan mun karanta wannan idon nan da aka baka har aka koma ya daina gani wallahi ka je lahira sai ka yi accounting abin da kai ta yi da shi ya daina ganin saboda sai ka yi lissafi ka ce ga abin da kai ta ga abin da kai ta yi da idanun nan har ka fara sa gilashi da can nan tangaram za ka ga kana gani abu ko baka sa yanzu ko in ka zo ba gilashin nan na taba gani gaya maka wani da ya zo makaranta wata rana kawai aka buɗe littattafai aka fara karatu sai bai buɗe ba na ce baka buɗe littafi ba har yanzu ya ce na baro idan gida na baro idan gida yau shine na aika a ɗauko min kaga na gane yayi amma ba ga ido ba ina gani yana ma magana kulukulu to shine idan gilashi bai ɗauko ba sai na ce mai ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na yi shuru ya ce malam usman na ce mai ka ai na turo wani abu ne ya na ce mai yanzu kaga da baka zo da littafin nan ba da baka zo da idon nan ba baka gani littafin nan ni ko gashi ban zo da shi ba ni kuma ina gani yanzu tangaram ba sai na sa gilas ba sannan ban fara sa gilas ba sai na ce mai amma fa yanzu kaga ranar lahira duka fa sai an tambaye mu yanzu ni ma fa wata ranar gilashin nan zan fara sa na gaya mai na ce kai kuma da ba ka sa gilashin nan kai ma yanzu kuma kana sa gilas yau da baka zo da gilas ba gashi baka gani ganin littafin nan gashi ni na gani tangaram wata rana fa lanus alunna an hadhihi ni'ma sai an tambaye mu akan wannan nema sai kawai fashe da kuka ya ta kuka ce wallahi haka ne sai an tambaye mu wata rana me muka yi da wannan ni'imar nan ta ido har muka daina gani kowa na yana tuna lokacin da yake da ƙuruciya wanda ba su fara sa gilas ba ma yanzu suna nan suna ma mamaki in suka jina maganan gilas din nan saboda suna gani tangaram wata rana a kwana a tashi malamin ka buɗe littafi ba gilashin nan ma sa ba za ka ga komi ba kana ana fara ma gilas din nan kana fara gani da shi ana dadewa sai an ƙara ana dadewa sai an kara. ana dadewa sai an ƙara har a kai ma kuma yanzu da yaro karami shi kuma zai ma ɗauki gilas ɗin kai sa a ido shi kuma ba zai ma gani ba kwata-kwata da ya duba littafi bai ganin komi saboda shi idon lafiya lau yake sai ma ya fara jin ciwon kai kun ma ba? yanzu nan nan waɗanda ba sa sa gilas ɗin nan da ka an shi nawa ka taka ma idon nan naka ƙarshen ta ba za ka ga komi ba in kuma ka daɗe sai ka ji kanka ya fara ciwo kawai lokaci bai yi ba amma radda ka fara sa shi kuma ma sai ka saba domin in ka sa shi satin farko an gwadan an yi komi an gwada an baka kasa malam sai ka ji kaman ka wani dutse ka ɗora bisa kan gigim gigim gigim haka za ka ji kana yi da shi kana kan abu kana jin gigim gigim ka je ka ce likita kai na ji nike na kaman zai tsaye ce haka za ka yi haƙuri sai ka saba kuma saboda ido yanzu an kama mai bakon abu to sai ya saba wallahi mai tunani kafin wannan ranar to kuma wannan duk ma fa in aka je lahira duka gaɓoɓin nan haka suke kunnuwanka mi kai da su mi kai ta ji idonka mi kai ta ji mi kai ta gani mi kai ta hancinka har hanci mi ka shaƙo kada ka je ka faɗi wani wuri tambaye ka me yasa a nan makaranta cikin madarijus salikin yi maganan gaɓoɓin nan ya fara da kai kwakwalwa kunnuwa ka ji kiran sallah ne sai da ya faɗi abin da duk za a yi da su ku je ku duba madarajar salikin ɗinan ko ba kwa iya zuwa karatun ku ɗau littafin ku karanta da kanku gaɓoɓin nan sai da ya bi su ɗayan bayan ɗaya hannuwanka ƙafafunka hanci ya ce magabata ko turaren mai zunubi ba sa shaƙa idan ka san mutum yana cin haram yana hudda da haram to in ya sa turaren shi ma kakka yadda ku zauna wurin ko kuma ka samu hankici ka daɗa hancin ka sai ka ba wurin shaƙen turaren shi ma matsala ne to kallo sai an gaya ma da me za ka kalla me za ka kalla menene ba za ka kalla ba sai da ya kawo hanci menene za ka shaƙa menene ba za ka yi ba harshe me za ka faɗi da shi me ba za ka faɗi da shi ba hannu me za ka taɓa da shi me ba za ka taɓa ba ƙafafunka ina ne za ka tako ina ne ba za ka tako ba duk waɗannan sai mun tsare su waɗannan gabobi bakan da ya ce idmanuni saban admanu lakumul janna ku tsare min abu bakwai ni kuma in ce muku aljanna dole sai an hada duka da su da ka za a tambaye mu to kaga yanzu aka tambaye ka me yasa menene kai ta yi da da ka har ka abin nan ba gashi nan au haraman ko kuma kana jiran tsufa mufannadan tsufan da mufannidan wanda zai sakwarkwata mutum tsufa in ya sakwarkwata mutum malawun nan ba a ca komi au mautan mujhizan ko kuma mutuwa wadda take zaman dako tana shirye yanzu yanzu nan ka mutu yanzu yanzu na ɗauke ka sai makabarta ka manta da inda kake kwana ka manta da gadonka ka manta da mayafinka yau za ka je ka kwana cikin rami ko za ki kwana cikin rami ba shimfiɗa ba matashin kai ba fitila ga duhu ga zafi auna kawai da zafin nan yanzu nan da za mu kashe fankokin nan a nan kaɗai mutum ya ji wannan zafin ya isa ya damu mutum to balle a je cikin ɗaki balle mutum ya shiga ɗakin biredi a kulle shi a ɗakin biredin nan bayan an cire itacen a sa ka nan ciki kai awa biyu to kabari fa ba iska ko ta ina sai an toshe ko ta ina sai an toshe duk wani rami sai an toshe shi mutane su dudduba su gani a ɗauko katako a sa a ɗauko abu a sa a yaɓe a daibo ƙasa jikakka a yaɓe a yaɓe ko ina a yaɓe sannan a ɗauko busassan a tura a sa ciki to mutum ya yi wannan kafin wannan awid jal. ko kuma dajjal ya tadda ku tsawon rai ya fa sharru ibn yuntazar wannan shine mafi sharrin wanda bai nan wanda ake jira shi yasa aka ce mutum ya zo sallah wata sallah karanci sau biyar mutum ya nemi tsari daga wannan dajjal allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ista'idhu billahi min arba ku nemi Allah ya tsare ku daga waɗannan abubuwa guda hudu musiba ce muntahal musiba to dajjal yana ciki to ku samu ku riga wannan abun kafin wancan zo awai sa'a ko kuma tashin alkiyama ya zo maku lokacin da ba kwa tsammani fasa'atu adaha wa amar tashin kiyama shi ya fi ɗimautarwa kuma shi ya fi ɗaci idan tashin alkiyama ya zo lokacin mutum zai ga abin da bai taba tunani ba fakaran munsiyan shine nan da ya ce fakaran sharhi zai masu fakaran munsiyan ay yashghalukum an ta'a talauci wanda zai mantar da mutum shine wanda talauci mutum ya ta neman abin da zai cima ma har ya hana shi bauta Allah kwata-kwata wannan munsiyan sannan bayan haka nan sai haraman mufannidan haraman shi kuma ay yajlubu alaikum alfanad wanda zai jawo maku menene fanad shi tsufa wanda zai jawo maku fanad abin da ake nufi da fanad wa huwa al shine mutum ya yi wannan abin rashin lafiyan tsufa da turanci sukan ce mai senile to wannan senile ɗin wanda za a ce ciyon tsufa wanda mutum ya kai kawai zai ɗimauce ya dinga yin shirme bai gani ba wa fasadil akali kwakwalwa shi ta burkuce ta rasa yadda za a yi na taba kawo muku misali wasu misalai ga sunan zan ƙara maimaita su na ce maku akwai wata mata da ta tsufa saboda ta shiga wannan harak ɗin haukan tsufa malam tsohuwan nan ta tsufa har ta daina jin ɗanɗano ran nan kawai ɗanta ya samo kuɗi sai ya ce ma iyalin shi yana so su je su gaida mama kwana biyu ba gaishe ta ba amma ba a je mata hannu biyu ba ka ya sawo kaji malam ya ce a yi pepe su a dafa sosai yadda ku saboda tsohuwa ce ba ta da haƙori ta ji daɗin sha aka je aka ɗauko har cikin matan shi wata ta je ta samo kula mai kyau irin sababbin kulan nan aka zuba a ciki malam aka ɗauka aka ba yara suka ɗauka aka tafi aka je gaida mama aka je gaida ta tana ta murna cewa 'ya'yanta sun zo da ɗanta ya zo to me kuka kawo ma maman naku aka ce gashi nan mama fefe su ne mai gida ya ce a yau maki yau saboda kwana ta ce shi ka aiko ta gode Allah ya maku albarka Allah ya maku albarka can sai aka ce mama a zubo mata da ɗanɗana aka zubo ta ɗanɗana da ta ɗebi fefe sunan ta sa baki ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu hawwulakancin ya kai ku dafa tsumma ku kawo man ku ce farfesu tsumma tsum ya ce amma ba tsumma ba ne ta ce tsumma ne mana yanzu tsumma za ku dafa ku kama ku ce farfesu na zama abokin wasan ku aka ce mama wallahi farfesu ne kaji ne ta ce tsumma ne na zama abun wulakanci sai ta kama kuka ce an wulakanta ta an daho tsumma an kama ta ya ko ga gani tsumma ne na biyu na ce maku wani tsoho fitar da shi ake yi da rana in rana hantsi ya fitar da shi ya jingina jikin bango yana huta maganan sallah da maganan ina ya daina su bai ma gane komi bai ma gane ko ranar da ake ciki ranar yana zaune jikin bango kawai malam sai ya saki fitsari da ya saki fitsari ga fitsari na haka yana haka yana kai ce inna lil ku zo ku zo ku zo ga maciji maciji zai zo ya kamu aka rugo da gudu mala aka tawo da abun bugu mace aka ga ina macijin baba ya ce ga yadan ce baba fitsari kai ai ya ce ai fitsari ne na ga yana haka yana haka yana haka yana haka to kawo na wannan ya ka gani lokacin dacan tsoho kunga biyu kenan na uku akwai tsohuwa wadda ita kawai da ta tashi na ta tsufan abinda da take so kawai ta ce ita sai an bata sababbin kuɗi saboda aka yin yamma ta kawai lokaci ta ce kuɗi kamar yadda ka san ɗan ƙaramin yaro ta ce kuɗi sai a ɗauko kuɗin na bata sababbi naira biyar biyar idan ba ba ta kuɗin nan ba malam in ta dinga rusa kuka kamar dan karamin yaro tana wayo Allah na ce su bani kuɗi sun ki a bani kuɗi dole sai da aka koma aka nemi naira biyar biyar ɗin nan sababbi aka aje a gidan da ta fara ihu sai a zaro a bata kawai ta ansa kawai tana ta jujjuya tana yawwa yawwa Allah ya maku albarka in an gama ta zubar ba kashewa take ba sai ta zubar da su sai a zo a kwashe a ƙara zuwa maida can wurin kafin gobe ma ta yi kuka a bata wata kuma kyandir ita kuma ita fashe da kuka ta ce sai an ba ta kendir kendir fa dole sai da aka sau paket na kendir aka aje da ta fashe da kuka sai a zaro guda daya ba ta sai ta za ta fashe da dariya ta ce kendir mai kyan banza kendir mai kyan banza kendir mai kyan banza ta rungume shi kawai ta rike ta ta jin daɗi in ba ka wata fashe da kuka ta ce sai an ba ta kendir me za ta yi da kendir to yawanci waɗannan tsufan da kake gani ana wannan shirmen ba abin da ke haifar da su ban da rashin rigan su da aka yi kafin tsufan ba ba ambaci Allah ba kafin tsufan ba saba da abin da ne Allah ba in ba haka ba aksariya waɗanda suke magabata tsufa suke yi sun kai shekarun da 'ya'yansu ma sun tsufa amma kuma suna nan kwakwalwarsu tangaram kuma suna ambaton Allah a saba da ambaton Allah ko da yaushe sai taimaki mutum akan wannan ya fito ko to wannan su ne misalai mun sha faɗin su dama amma shine alaman kharaq wa fasadul aqli da mutum zai yi to mutum ya rika roƙon Allah shi yasa annabi yake roƙon Allah Allahumma inni a'udhu bika minal haram haram nan shine wannan irin tsufan ai wannan wanda zai zama mufnid abun nan ba haraman mufannidan kenan wanda zai jagwalgwala kwakwalwar mutum bai gane kowa bai gane abun nan ɗinsa ranar muna magana yana gaya muku nan da wani abokina cewa yayi yana bada da misali yake cewa lokaci gaban mahaifi sai zo wajen mahaifinsu ya gaishe shi ya kawo abin da zai kama ya yi amma ya tashi tafiya sai ya ce to mun gode mun gode sai ya faɗi sunan shi shi kuma ya ce sai ya ce kwana da kwanaki shi dai wani bai zo ya gaishe ni ba bayan kuma shi din ne ya zo gaishe shi sai ya rika cewa bai zo ya gane shi ba to nan za ka gani wani ya gani wajen maman shi wani ya gani wajen baban shi sai ka gani wani lokaci baya gane ya zo ma kai yau dai a ce ma tsufa ya kai a ce mahaifiya ta kasa gane ɗanta wannan abun ba karamin abu bane shi kan shi ya isa saka kuka domin wata ran ka zo ta nan bata gane ka ba ba ka jin daɗin shi sai ka ji kawai ka fashe da kuka ba kama san san da za ka yi kuka ba ka ce wai yau maman ka ce da ta haife ka wance wadda muryar ka da in ka faɗi ko cikin yara kake in ta ji muryar ka ko kai kuka sai ta gane ka yau ga ka a gaban ta ba ta gane ka wallahi jama'a wannan ba karamin wazi bane ya fito ko to wannan shine abun nan din su. na biyar wa an shaddad min radiyallahu an annan sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai hankali kullum wanda ake cema mai hankali shine wanda yake tsayawa yana ƙididdiga aikinsa yana makansa muhasaba kenan yana bincikawa wai shi menene aikin da ya yi yanzu a lahira In da yau za ta da shi a lahira ce ga aljanna shiga to me aikin da ya yi kuma sannan zunubin shi fa ya kalle su ya yi tunanin su ya tuba wal ajizu wanda yake kasashe wanda ba shi da wayo wanda shine marar dabara wanda shine aka tsere mawa man atba nafsuhu hawa shine wanda ran shi kawai ke bin son ransa ba abin da yake yi sai son ransa abin da ya mai daɗi kawai shi yake yi wata manna ala Allah lamani sannan kuma ya dinga gurace gurace ga Allah yana ah, ce a aljanna ita mai raboci kawai aljanna ya yin komi ya ce aljanna ta mai raboci. to mai rabon ya tashi na shida wa an jabirin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce min sa'adatil mar'i an yatula umruhu wa an yarzuqahu Allahul inaba yana daga cikin rabon da bawa zai samu bawa rabo bawa wanda ya samu rabo babba shine wanda Allah ya mai tsawon rai sannan kuma Allah ya azurta shi mai da alamari zuwa ga Allah gashi ya yi tsawon rai amma kuma gashi akan bauta Allah ba tsere mai ba to wannan shine abin da ya fi kai dogon rai sannan kuma kana biyayya ga Allah kana bauta ga Allah wannan babbar kyauta ce amma matukan mutum ba bauta Allah zai ba to kada ya dogon rai wani abi sa'idin al-khudri ay wani abi sa'idin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في أخيته wato wannan kwatankwacin mumini da kwatankwacin imani kaman doki ne a wurin da ake daure shi wannan doki dinsa ya juru sun yarja in aka yi mai kaman doki inda aka yi mai talala aka sa mai igiya tunda da ba ana sa mai dogon igiya bane sai ya tafi ya je ya ci ciyawa ya tafi ya tafi ya tafi sai kuma ya dawo wurin wannan giyan. ya ƙara tafiya ya tafiya ya je ya dawo wannan shine akhiyya shine inda aka daure shi zai ta zagaya sannan ya dawo kaga kenan shi ko ina zai tafi zai dawo dai kai inda ake so ya tafi ya dawo inda ake so ba yarda ya falle wa innal mu'mina yashu summa yarja mu'mini yakan yi rafkanuwa sai ya dawo saboda haka ya dawo abun nan ɗinsu sai ya dawo ya gane sai ya kuskure ya yi kuskure ya zame ya dawo daidai an ce ma min insanin illa walahu zallatun wa hafuwat babu wani mutum face yana da tuntuɓe yana da inda ya zame to nagari shine wanda zai tuntuɓen ya zame ko ya gane ya yi ba daidai ba kuma ya ƙoƙari ya dawo ya dawo kan daidai fatimu ta'amakumul atqiya dan haka ku ciyar da abincin ku ga masu tsoron Allah idan kana so ka ciyar ko kai alkhairi to ka ba bayin Allah ka taimaki bayin Allah waɗanda kake ganin wannan abin da ka ba su ko wannan abin da kai masu zai taimaka su ma wajen su bi Allah shikenan kai kuma ka samu alkhairi wa aulu ma'rufikumul mu'minin wa aulu ma'rufakumul sannan ku jibinta duk wani abu naku na kyautatawa ga waɗanda suke mu'minai na bayin Allah al'akhiyya nan shine aka ce habalun ne yushaddu ilaihi faras shine igiyan da ake sawa a mai talala a daure na takwas an abi huraira ta radiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man khafa duk wanda ya ji tsoro adlaja to sai ya sammako in kana jin tsoron hanya ko kana wani abu abun nan bas kana so kada ka kai gari ko wani abu matsala to yi tafi da wuri wa man adlaja balagal manzil wanda duk yayi tafiya da wuri-wuri to shike isa masauki saboda haka kaga in baka yi sakaci ba game da lahira ka take ka dage ala ku saurara inna sil'atan lahi ghaliya kaddara Allah fa mai tsada ce wannan kaddarar ta Allah tana da tsada ta fi ƙarfin a samu kuɗin sayanta sai dai da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya so sai a same sa ya samu wannan wuri bi fadlihi wa rahmatihi da falalarsa da rahamansa Allah ka azurta da samun aljanna bi fadlika wa rahmatika bi mannika wa karamika ya hayyu ya qayyum ya azizu ya ya ghaffar saboda haka waɗannan su ne abin nan saboda haka adalaja nan wato wannan shine yace ala inna lahi ghaliya ala inna lahi aljanna wannan kaddara ta Allah ita ce aljanna ablaga adalaja shine sara min awwalil layl mutumin da ya tafi tun farkon dare wal muradu nan abin da ake nufi man khafa ba rabi suluki tariqil janna wanda duk ya ji tsoron Allah to zai yi gaugawa ya bi hanyar da za ta kai shi aljanna kenan to shine na ake nufi haka duk mai jin tsoro kaga zai tuba kaga zai koma ya bi hanyar da za ta kai shi aljanna na biyar wa anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah yace ce law ya allamul mu'min ma inda Allah min al uquba ma tama'a bi jannatihi ahadun ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من رحمته أحد yace da bawa mumini ya san abin da ke wurin Allah na azaba irin musibar da aka tanada a lahira to ma tsamiya bi jannati adun da ba wanda zai tsammanin zai samu aljanna in mutum ya san azaba kawai sai tunanin ba zai samu aljanna ba kuma da kafiri shi kuma ya san abin da ke wurin Allah na rahama shi kuma da ba zai ɗebe tsammani daga samun rahama Allah ba dan rahaman babba ce don aka yanzu mu sai aka ce mana abu biyu ne za mu tsaya a kai bainal khawfi warraja tsakanin tsoro da fata haka za mu tsaya muna tsoro kuma muna fata muna tsoro muna fata haka za mu ta yi har mutuwa na goma wa na bi darda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah ya ce lau ta'lamuna na a'lam da kun san abin da na sani manzon Allah fa ke faɗin maganan nan ya ce da kun san abin da na sani na game da lahira da abin da aka tanada a can labakaitum kathiran wala dahiktum qalilan da kun yi kuka mai yawa kun yi dariya 'yar kaɗan lalle da an san abin da Allah ya tana da lahira na azaba ga masu laifi to da zai wahala a ganmu kawai muna ta dariya ko da yaushe shi yasa aka ce Hassanul Basar ya ga wani matashi wata rana yana ta dariya ya kira ya wuce ya dawo ya ganshi yana ta dariya ya kira shi ya ce kai matashin nan na wuce na kana dariya na dawo na kana ta dariya wai ka samu labari ne daga sama cewa Allah ya gafarta ma ya ce a'a ya imam ce to me kake taima dariya haka na wuce na kana dariya na dawo na kana ta dariya ya a ya to ka daina dariya ya daga yau ba zan ƙara dariya ba aka ce matashin nan daga nan ba ƙara ganin ya yi dariya ba har ya mutu to da aka dariya kai ta yi ko da yaushe me ka samu wal kharajtum ila sa'adati da kun fita akan hanyoyi ma ai taja'aruna ila Allah kuna kururuwa kuna kuka da sauti sama sama zuwa wurin Allah la tadaruna ba ku sani ba fa tanjuna wula tanjuna wannan shekara ta kuma mu sani ba ku fa sani ba a lahiran nan za ku tsira ko ba za ku tsira ba babu wanda ya san wannan sai Allah to me na dariya kuma ka san dole sai an je can me na koyaushe wannan shagali la tadaruna tanjuna aw la tanjuna ba ku sani ba za ku tsira ko ba za ku tsira ba sau da aka mun taka zanzan ɗabi'a ce ta dan adam ba za a ce ka zama bai ɗaya ba ko da yaushe amma kada ka yawaita kada ka yi irsal kada ka saki jiki gaba ɗaya a sadat shine a turuk sannan ta jaruna kuma suwa ta ku. a tauba tamhul khataya duk da na ga abin ya tafi amma dai wannan yana da alaka mu sai wancan mu yi shi na istighfari da salati annabi dan mu gama wannan bari ayi sauri tuba tana share zunubi idan mutum yana da zunubai sai ya tuba ta dalilin wannan za a goge mai zunuban nan nashi a tauba tamhul khataya tuba tana share zunubai tana share laifuffuka an abdullahi bin mas'ud radiyallahu an annan an sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'ibu min adh-dhanbi la wanda ya tuba bayan yayi zunubi kaman wanda bai yi ba ne in mutum yayi zunubi sai ya tuba to kaman baya da zunubi mutum ya yi zunubi ya tuba taubatan nasuha shikenan na biyu wa an imran bin husayn radiyallahu an an samo hadisi daga imran dan husayn kun san dai wannan sahabi mai daraja shine ya shekara talatin yana kwance yana jiya an imra'atan min juhaina wata mata daga kabilan juhaina atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina ta zo wajen manzon Allah a lokacin ta zame ta zo da juna biyu tana da ciki kuma cikin nan ta samo shi ta hanyar zina Allah ka tsare mu fa ya rasulullah ta ce manzon Allah ta ce asabtu haddan fa aqimhu alayya ta ce manzon Allah na cancanci haddi na cancanci a min hukunci don haka tsaye da hukunci a kaina ita da kanta ta zo ta ce manzon Allah ta yi laifi tana so ta tuba fada annabi sallallahu alaihi wa sallam waliyaha sai annabi ya kira waliyinta wanda take karkashin sa faqala ahsin ilaiha ya ce ka kyautata rayuwarta ka ciyar da ita a shayar da ita sai ta haihu faiza idza wada'at wada'at fatini biha idan ta haihu ka zo man da ita bayan ta haihu a wani wurin aka ce sai da ta yaye ma fa fa'ala ya koyi haka fa amara biha annabi sallallahu alaihi wasallam fa rujimat annabi yayi umarni ya bada umarni aka jefe ta kenan ta taba wuri thumma salla alaiha sai kuma annabi ya tashi mata sallah bayan an jefe ta fa qala lahu umar sai umar ya ce tusalli alaiha ya rasulullah wa qad zanat annabi za ka yi mata sallah bayan kuma ta yi zina wannan matan ta yi zina fa faƙala laƙad tabat taubatan ya ce ai na sani ta yi zina amma fa ta yi wata irin tuba wadda wannan tuban lata lau kusimat ala ahalil madinati la da za a raba tuban nan ga yan madina gaba ɗaya da ta shi su saboda aka tuba ta babba ce kuma kalli dai darajar matsayin mutanen madina kwatanta su da wannan wahal wajatta afdalu min an jadat bi nafsi halillah za ka samu akwai wani abu na fifiko wanda ita ce ta kawo kanta da kanta zuwa ga Allah don ta tuba ita ce fa ta jawo kanta da kanta ba kama ta aka yi ba gano ta aka yi ba da kanta ta dawo da kanta ta koma wurin Allah ai ta yi babbar aiki ya fito ko saboda aka mu tuba zuwa ga Allah kowa shi yafi kowa sanin kanshi abinda mutum ya gano ya zazzame ya tuba abin nan ba ya tuba daga tsakanin shi da Allah wa nabi hurairah radiyallahu anhu kuma ma a can wurin haka muka faɗi abin nan ba eh, gaman gashi nan ma za mu ga abin nan za mu ji kisan bari sai mun zo ana bi ta radiyallahu anhu anna rajulan ja إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ya رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى wani mutum ya zo ya ce ya taɓa wata mata alajtu kamar misali ya taɓa jikinta ya yi amma ba zinai ba amma ya taɓa jikinta sau da aka ya zo fa asabtu minha ma duna an amassaha yace ya taba jikinta amma bai kai ga yayi bannan ba bai zina ba ba kai ga an yi zina ba fa ana ai fa ana hadha ai ni ne gani nan gani a gaban ka faqad fi ma shi'ta ka hukunta duk abin da kaga ya dace a kaina abin da kaga ya dace a ma abin da kaga ya dace a man a man tunda yi laifi taba jikinta ya rungume ta ko ya mata kaza amma bai kai ga zina ba amma dai wani wannan banna faƙala lahu umar laƙar sataraka allahu lau satarta nafsaka ai allah ya rufa ma asiri ma da ka rufa ma kanka tunda ba a ganka ba ba kama ka ba kuma ba kai ka kai zinan ba da ka rufa ma kanka asiri ma fa ka gudu sai mutumin nan ya tashi ya tafi annabi bai ce komai ba a lokacin ai qala falam yarudda alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam shay'a annabi bai ce komai ba lokacin rajul فقام الرجل mutumin متمن ya tashi ya tafi fa atba'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fada'a sai bayan ya tafi sai annabi ya bi ya ce wani mutum ya kira shi fatala alaihi bayan ya dawo ko sai karanta mashi hadhihi al-aya aqimis salata tarafai nahari wa zulafan min al-layl wato ku tsaye da sallah a sasannin dare yini da kuma wani yanki na dare a yi sallan asuba a yi sallan isha abin nan ba a zo da wannan da daddare ga isha'i ga magariba sannan ga wannan bangaren su kuma na rana ga azar ga la'asar a yi waɗannan sallolin in ka tsare waɗannan sallolin guda biyar suna tafiyan ma da laifi innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da mugaye don haka yanzu ka tafi zalika zikra lidh-dhakirin wannan shine ambato ga masu ambaton Allah abun ambato wanda ya wannan ya samu saboda haka sallah daga wata sallah zuwa wata sallah tana maganin kananan zunubai والذين يجتنبون ithmi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfira saboda haka abun nan ne da haka wannan sai aka gaya masa wa qama rajulun sai wani mutum ya tashi min alqawm ya ce ya allah hadha lahu khassa wannan nashi ne kadai maganan nan qala ballin nasi kafa wannan kowa ya samu wannan kana kyawawan ayyuka wasu kananan sai a yafe ma a wani wurin karanta muka aka ce wani mutum shi ma ya taba zuwa shi kuma shago yake da shi yana sai da dabino mata kuma ta zo sayan dabino mijinta ya tafi jihadi ya daɗe bai dawo ba abincin gida ya ƙare sai ta zo wajen mai sai da dabino za ta sai dabino to hannunta ba safa hannu da ta miƙa mai kuɗi ya ga yanayin hannunta shi kuma sai ya cafki hannun kawai sumbanta ta ƙwace hannunta shi kuma da ya ga yayi wannan abu ba daidai ba daga nan malam sai ya falla da gudu ya fita da gudu yana ihu yana na kashe kaina na halaka kaina ba fa tsoro yake ka ta gaya mijinta ba wannan laifin da ya yi shi dan ya sa shi wannan yana ta ihu ya tafi ya tafi har kan uhudu ya tafi wajen uhudu ya yi ta ihu yana ɗiba ƙasa yana yaɓa ma kanshi yana ɗiba ƙasa yana zuba ma kanshi yana cewa na bani na bani na halaka kaina na halaka kaina ya gangaro da gudu lokacin sallar magariba ya yi ya shiga masallaci ya yi alwala aka yi sallah da shi sai zai zo ya ce ma annabi ya ce ya manzo Allah na halaka ya ce kai kau kai ya ce na halaka ya ce kai kai ya ce na halaka ya ce kai kau mai kai haka ka halaka kanka ya kake halaka kanka ya ce kaji kaji abin da ne wanzu Allah ya shuru ya ce masa ka yi sallar nan ta magariba tare da mu ya ce na yi ka yi alwala bayan wannan ka zo ta yi ka yi alwala ka yi sallar magariban nan tare da mu ya ce ya yi alwala ya yi sallar magariban nan tare da mu sai ce to Allah ya gafarta ma kada ka ƙara ya ce mai innal hasanati yuzhibna sayyiati kyawawan ayyuka na tafiyar da munana na aka wannan nadaman da kai da wannan ihun da wannan bayan nan ka rugo masallaci kaga kenan in masifa ta samu mutum ina yake zuwa da ya ga ya shiga masifa ya samu abin da zai shiga tsakanin shi da Allah ina ya tafi neman tsulu masallaci to mun ko in masifa ta zo sai a kore mu daga masallaci a ce mu koma gida ta wannan shine hauka ai in masifa ta zo masallaci ake cewa a zo a ta kuka a ta roƙon Allah a ta addu'a a karanta Qur'ani a ta tuba a ta tuba kowa ma Allah sai masifa ta tafi ko rana in aka yi kusufi ina ka ci aje ba ruga ake aje ai sallah ba ina ka tashi aka ga ba wata ina ka je aje ba ta ake ai sallah ba in aka tashi ba ruwa ina ke ce aje ba ta ake aje ai sallah ba to mun masifa ta zo sai a ce a rufe gida a koma gida bambancin mu a yanzu da waɗancan musulman kamar bambancin gabas da yamma to wannan shine in musiba ta zo koma ake wurin Allah ba inda ka an ce in za a koma wurin Allah ai sallah ko a kira Allah ko ai istighfari ko ai tuba to ai mafificin wurin da Allah ya fi so nan za a shi ko Allah inda ya fi so duk a doron duniya shine masallaci shine wurin da ya fi so to sai a je nan a kira Allah ya ta roƙon Allah ya ta kiran Allah ya ta kiran sunan shi ai ta istighfari ana tuba ana roƙo ana roƙon shi ana roƙon shi har a samu mafita ya fito ko na'am suna mace da da mujahid da jarinan da hmm. su da bai faru suna shi kansu hmm. amma yin musiba ta su koma suna kira sosai kuwa haka muka ma karanta ran nan sai to ana jin daɗin shirka masifan ma ta zo shirka damal damal kana jin damal damal mu ne abin da ya ce cewa ka ga mushrikan da jahilan dama idan masifa ta samu sai su koma zuwa ga Allah wa a rakibu fil fulk idan suka hau cikin jirgin ruwa na'am suka zo suka ga masifa da'awullaha mukhlisina ehe so su rika kiran Allah shi kadai har suna alƙawari la an in an jaitana min hada lanakunanna min shakiri in ka tsayar da mu daga wannan zamu zama masu godiya to amma fa falan ma najahum ila albar idan suka ga sun tsara suka hau sama idahum mushrikun sai su sannan ne za su koma shirka amma da sun jefar da komi nan su ko duk ko suna daɗi shirka ana wahala shirka kaga maganan haukan kenan Allah tsare mu wa na bi tuwail tawil radiyallahu anhu annahu ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sai sai ya ce manzon Allah fa qala ara'aita man amila dhunubi kullaha me zaka ba ba ni labari ga mutumin da zunubi ba wanda bai yi ba Kowani yanayi kowane yayi ya turku min hashai walam ya turuk min hashai bai ba komi ba ba abin da bai yi ba na zunubi wa huwa fi dhalika lam yatruk hajatan saghiratan wala hajatan kabiratan yana nan a ciki bai bar wata bukata karama ba ko bukata babba komi illa ta sai ya zo da su komi sai ya yi fa hal dhalika min tauba fa hal dhalika min tauba wai yanzu wannan akwai abin da zai iya tuba qala fa hal aslamta sai annabi ya tambaye shi ya ce ka musulunta kai musulmi ne faƙala ya ce ƙala amma ana fa ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya ce ni kan ba ko shakka na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle tabbas kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala ai sai annabi ya ce masa taf'alul khairat wa tatruku sayyi'at saboda haka ka rika aikata ayyukan alkhairi kawai ka je kai ta aikata ayyukan alkhairi wa tatruku sayyi'at ka bar miyagun ayyuka kama da Abdullahi bin Mas'ud ya gaya ma wancan da ya zo wurin shi ya ce ko za a yafe mai saboda ga laifin da ya ko faja'alna ai fayaja'al hunna Allahu laka khairat fayaja'al hunna Allahu laka khairat Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masu su koma alkhairi kullahunna dukkan su daga nan zaka koma duk waɗancan miyagun da kai tunda ka tuba sai Allah ya musanya masu su koma alkhairi qala wa gadarati wa fajarati yace har yau darar da yi har fajircin da yi duka wannan duk za a canza su qala na'am ya ce kwarai sosai inda ka koma zuwa ga Allah duk wannan Allah zai yafe ma ai kala Allahu akbar sai mutumin nan ya ce Allahu akbar kai Allah da iko yake fa ma la yukabbiru hatta tawara bai gushe ba yana tafiya yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har ya bace saboda jin daɗin wannan magana da ya ji ya fito ko to sai mu tsaya nan saboda lokaci da na so mu yi kwasa amma tsaya nan zagada ko ya yi zagadan kun ji sauran wata in in kaddarar lahunan albaka falalan istighfari ne da kuma yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wannan istighfarin da yi ma manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam yana sa a ta kwashe zunuban mutum ya koma wankake bai ma sani ba saboda haka za a zo a yi magana kansu in kaddarar lahunan albaka na'am